الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رضيت الله بالكريم ويسر أمري وأحمد عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau asabar daren lahadi kuɗi ga watan muhammadu shekara da dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan jira da wa ɗaya jira da wata daga masar da wani wanda ya yi da kuɗi ga watan ɗaya shekara da dubu biyu da arba'in da biyar da shida idan ba manta ba muna cikin kitabun yau a wannan littafin da albarka na أمة الأحكام وأمة الأحكام الصغرى كده وما يجمع لنا في هنا من هي يرسي إلى ثمانين دام كاي يرسي إلى ثمانين دقيقة حديث ميلان مرتبه وسبعين دقيقة wannan matsalolin ne a zarka na mabiyayi a laifin da su nan goma da ke gudunar na albarka madadin ya rubu yau littafi ne mai nauyin wanki mai wani kama a farko mu'amala ne ta fi komai wa kai zan fara mana matashiya a kan abin da ya shafi farkon saboda wani nauyin da sai na ma ba sai Allah wa hannu shamu ta wuri da ya kasuwa sai ma shi ne wuri a kasuwa dangane da kasuwancin da kake yi in ka fadi zai ce a rage masa wasu na kai ka kai wanka sai ran da kai koma makarantar zuru ko ko gaban malami ka koyo in ya dawo ma tambaya ka sai a ce a mutu shi ainihin ba da kuke yi da wannan lokaci bayan haka kuma akwai wasu abubuwa da suke ta magana a kan suna farkon karatu muka ce duk wanda zai kawo su ko wanda yake da yake kallon wata abubuwa abu na farko wani ne kawo su da za ka yi kuɗa da ba riba domin riba duk wanda ya ɗauko matsala ta riba da ya taro ma'aikata Allah mai wasu domin yana da rari ne ne idan ne ko kuma da ake wa Allah ba ne da Allah ya yi da rufi ba kai ne inda ba ba wanda kuma yi zuwa mai yi kowa ba sannan ya ce wajibi ne a tsarkakar rayuwar da nan ba da ala ibn hall da ake magana da wanda a kan da ya ce inda wani abun kasuwan da ke rafa ko kuma alzara wani kayan da ke rashin tabbas cewa ga kifi na da ke zuwa cikin wannan lokaci an samu ne yawan wannan shi ne ba wani da ya tafi shi shi shi a ruwa abu na uku ne abu na uku azama haram ne lokacin da aka yi wani sallah na biyu ranar juma'a ko yi da ya yi ruwa a wani lokaci Allah ya kanta ya yi da shi a wani misali ya yi salatu ne ya yi juma'a ci da tsawo ya yi shi da wannan ruwa Allah ya ce ku ba ku da ya yi ruwa mun ba da misali da ya yi kasuwar yin wani za ka ga a kasuwanni da suke cikin kwan akwai kasuwanni da suke wajewa su saboda ya kira ya shafu sai ko a yawa ne wani zai ka zo ka rayu misali a je ko a tafi wajen karfe da ya gaba a yaran shafu da sun dawo wajen su na kwanci sai ka kuma ina yi yi da yi ba za a rasa yawa Allah za a yi wa wayo ne kan ana yi ko yahudawa kada su yi zuwa na asabar sai suka yi amma za a kuma ya zuwa da kifaye da hanji sai suka kuma ya ci wa za a zuwa da hanji ya zuwa kwata da yawa za a zuwa da kifa ba irin wannan da wani da wani ne ko da kawai ko da wani abin shi ne kusan ɗariyar shi ne azara cutarwa duk kasuwanci da ya zo wani ɓangare ne da an zara a wani da akwai yanzu da malamu ke kara shi a da kima kasuwanci ya zo akwai tata ta bayyana fara a ciki haramu ne domin ya zama matashiya da wani duniya da zo kana cin halal don ta ga abin mamaki mutum ya yi shekaru da yawa amma har yanzu ba abin da ya yi da halal da ran kuma yana da kuɗin da yawa ka ba shi biyar da yawa kuma ka ba shi tara saba'in ba amma har yanzu ba abin da ya yi da halal da ran wanda wannan dukiyar da aka fi kamar yana tun daga yana tsaye har wannan mutum ya yi zuwa ya yi kulle ya tsaye amma har yanzu ba ku gane da yawa ba wanda abubuwan suna da wani mulki mu kula da su sosai kuma da wani yawa wani abu ka yi ya koya ka mutu ka bawa yara aka raba muku yaro duk na halar kai ne ka sa ba saboda haka yana da wani mulki mu kula da kyau wanda ana fara biliyan ɗaya sai ka ke kara tamanin da rukunan da kan miliyan ɗaya zuwa eh miliyan ɗaya zuwa kake ba ka da ma'a komai da ɗaya a banta sai ka ke karo da masu da ya faru ne kana da miliya da ya zuwa ba ma nan gobe ga yadda da ita amma hannun ya hura da hama ku ka gwamna sarrafawa ba sarrafawa kan ka zuwa na ganin kana haka abu ne kuma da haka wannan shi shi ne nan ne ke gaya da yake babu tsoron da ke zai babu da yake magana a kan sharafi a kasuwan mutum ne ya zo ya ku zai biyar ba da abu ko ba ka biya a gurin da zai sa ba da rafi da shi ne wani irin da yake da tabbatar ma a cikin kawo da sharafin lallai ba ana kan da wani ba a kasuwan da abin da bayan farko da lokaci da shi ne wani abu da muka da bai yi hali da ya bayan da fara ko yawwa saboda haka masu kawo da su biyu suna kan jari ne sai kan wasu ruwa mun yi wani zuwa farko su karatu to bari ma mu ji hadisi na farko akan karatu an aisha radiyallahu anha an karbo da na aisha Allah ya kara mata yadda هو حديث الثاني وزن محمد بعد المئتين حديث الذي يمكن توحيد اليوم على الإمام رضي الله عنها قالت ما نبت على إقامة عن إجازته جاءت بريرة بريرة قالوا أكل بريرة من وجه سمية متدين وبريرة قالوا وجاء لولا أكل أنا جاءني أيوة ya tare da su goma sha biyu ko sha uku amma ke masa ɗari. Kullum na ga yawa mata muna karatu ne ko da ilowa idan aka zo magana a yi da shi ana ne ke garin da lafa hudu ko kwalifai da zai rubuta ba a lokacin. Bane na ce wa yau amma ke masa ɗari. Gaba ɗaya mutum ya yi shi kowa da su ne dai a kama ne da ranar da ranar kansa yana cikin wani wanda yana yi domin gidan in an yi ko biyu kake jin sa biye da ina har da bai a kan wa ka fito ki a dai amma za ku yi da banka amma dai ne wani ne ko ni da ko magana ba ya to ne masu sai da shi ya da yawa akan matar annabawan Islam da lokacin da aka ɗauka da shi a haka in yana shigowa mata da lafiya ya ce ya ci ya ce da sauki ya shigo da kuma ba ya tambaye da ce ce ce tambaye abokan zaman ba ya ce ya tafi da shi ta ce wani abu da ya wani kuɗi sai ya tambaye abokan zaman da shi zai ma da zai ce da sauki ita ba za ta tambaye ta ba har sai da kai matakin da da kana da shekarun da suke ita ba ya kamata za a zo ta gidan su annabi ya ce da ji umma ruwa na yi da yake cewa in dinga na ƙarin gari ba ta rufe ka san an yi yin hadisi ka ga ba ai bi ka kada shi ba mu rubuta mu da rubuci kada bi ki ka kada yi abu da ki ga ba hannu domin gaba ɗaya yake wa mutum da yake umar ba ta ce wallahi in aisha ta zauna don da sun zama a mutum haka yi wa saboda ta hau ta da kariya ne take cewa me za ku ci abin da aka abin da ake mana a kai ne na da ne da suka kwanto mana da aka yi cewa ne kin san cewa duk wanda take a cikin kishiyoyi take cikin abokan zama wanda ne za su samu kalubale haka take wannan take son kuma kun yi wannan da suka da ake wani da kun san da aka yi wani abu ne za ka yi da kuka kuma wani ne na rantsi da Allah na yi kafa da zuciyar aiki da ta fi so kuka to a nan lokacin da aka kauye da ya a sai Allah ya kirawo wani ya dan tambaye shi dawa kaga a cikin matansa ya tambaye da bin da shi ita kuma da shi da kullum suna buga ita ma ba zaura ita ba zaura ce amma tana gaya wa Aisha ba su da kika bi domin na gani na gani in ta tashi abin da za ce kowace a gidan da ta kan hana a wuri ta amma ne wanda to wani abu ne ya wuce biyu ita kuma tare da yanzu da ce ni kuma a sama aka ɗora a wuri na ba ta to tana hana ma da wani bisa rubi ba su da wani sannan kuma kyakkyawan duk abin da ayyuka take shi da yake ba ka to shi da yake cewa ya da ne ya yake da nan da ka abin da yake faruwa na wannan da kuma da yake faruwa a cikin ko ba ko ki da wata magana mata aboki ya kuma da wata da yake da shi lokacin da ya yi idan su ne ko da magana da yake wata wata magana da yake yi wata da yake yi الإمام الجرمي في كل الدين إما يعلم وكل البحر وفي أجرى وأو كذبين في بلاد الكيوة يوجي أيضا وهذا كذا كان يقول في سنتين إلا ذا إذا أجرى ويعني أولي يا سورة ما تكنا بل إذا كيوة كل سورة تكنا لو جبنا အဲ့ဒီလို မျိုးကြီးကိုဝယ်လို့ဒီသာဒီလိုဘယ်လိုလဲလို့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီအလုပ်တွေဒီလိုဒီပါအဲ့ဒီဒီနေ့ဒီကသူရတဲ့ခရီးလေးတွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒ ီကိုလာကြည့်တာတနေ့ကခရီးတို့ကတော့ကြားရတော့ဒီလိုပေါ်နေပေါ်နေပါဒုက္ခကလာတယ်အမှန်လားကိုယ်လုံးတယ်ဝိဇ္ဇာကဘာလို့လဲတော့အင်းရဲ့ဝတ္ထ ုသာသနာ့ရဲ့အဘောကိုပြောပြရတော့တာပါလို့ကလားအဲဒီကလားသူ့အောင်လာနေတယ်ဒီအိမ်သားဖြစ်ပြီးအမှန်လူကအမှန်တော့ဒါလည်းဒီလိုပေါ့ဘုရားရဲ့ ဘာမှမရှိဘူးလေဒီဒီကံအဲဒီကိုဒီကိုရောဒီအဖေကလည်းဒီမှာဒီ wanda zai yi ya zo ba zai wata magana ba ko wanda zai gaya ba sai ya kamata na ga kaza a gyara da kuma in ga abu har da wani zai ajiye wani haka yi sai kira da ruwa a kai da zai ci ruwa a duniya da yi da yi da ya ci a kan wannan abubuwa da ke faruwa ita ma sai zai kalle wani da gaba ɗaya ce wannan da zama babu yake yi ma da ya tsaye ne in ma yana da ne ka ba da gari a ce gari da za a yi abin shi ne daban da wani ko ba ku bar biya yau ne ka biya da ne kun ga yadda ta ba da gari ta ce in za a gama a yi da ne ya wanda za ka gama da a wani da wani ne to sai da a yi shi wani wani yana da ƙananan shekaru da yawa a wannan lokacin shi da aka kira wani shi ka yi yare da ne a kan mai an wani da wani shi da mata ta ne yawa da wani da Allah ya ba ka rai wanda da Allah ka ce to wannan abin da yawa za ka maka yi mace ai wani yawa ba in ka kaje ina da ruwa da jama'a wanda ka rubuta gaskiya wanda ya ta haɗe ko kuma duka ga matsala da matan da ta zo ko wata kuke ne wa ta kai da shi shi da ta gaya wata kuma su ta zai kallon da yawa idan da tsawon da zai yi ya kamata a wuri ba don ku zauna da yawa wa'annan masu gani shi ne bari za ta takarawa wajen cewa sam na lafiya wata da wani kuma tana da laifi ne ya yi ta amma abin da ake da shi da shi ta yi gabas ya yi to ita ce wannan gari na to bari ku ga asalin yadda aka yi haka ni bai wani yake ne aka ce wannan bariyar ta zo ba kada ta ce ta tattu ahali ala fiti a wasu na yi alƙawarin mukataba shi da abin da ya yi da mukataba shi ne ba mu da yake da kai ne da yake da ma'azawa cewa ba ne da ya kamata a ce shi ne da wani zai ga guda yana yi aiki na malamu har sai babu da a yi misali hanyar da suna shi ne mukataba guda yi da ilimi da su su iya yin yadda a kan ala suke hawasu a kan ƙoƙiya ƙoƙiya ta duk ƙoƙiya ɗaya ne a jirage wani ƙoƙiya ta jirage wani suna fi da wani yi tare da mu yi da ka ɗanina yi kun yi an ba su kwata da kan kowa yi ko kawai yana da yana da yi ko a gani shi da ya ce cewa annabi yana ba wa mafi ƙarfi matan da ƙungiya goma sha biyu da rai ƙungiya goma sha biyu da rai a matsayin a matsayin a matsayin a mai yake kiran da a matsayin a shekara biyar bayan ma da suka buga wannan ƙungiya naira miliyan biyar ta bayan amma yanzu ka ga kowane ai ba ya yi ba ba za a yi ba shi za a ɗauke da asalin da ake kawai zuwa ba shi ne da aikawa jari wanda kuki ya sha shi ne abin da suka yi wuri ne sai kun ji hannun ɗoki da suka ce za su ba da kowace shekara za su ba da ɗoki a ɗaya ba ka ba kuma sai ta shekara tara ana cika ne tana biyan kuɗi shekara tara tana biyan kuɗi wanda inda za su iya cewa ba a shekara ɗaya ma za su iya da shi amma yana shekara tara kan da wuce shekara tara wata biya ba ke ta ce ba aiki da yi zai ce na kare ki taimaka mu sai da sallah ne ki taimaka mu a kan biyan wannan kuɗi ba kun ji ne da ina habba a hadisi inni ba ba ba da biyi a kai mukaffafa ce in a habba haliki na na ga ce idan iyayen gidan ki suna so ana hulɗa halon in kirga kuɗin gaba ɗaya da ba su wala ubi amma ni ce zan ɗauki wato credit na cewa ni ne da ni ce maulai ki maulai ne domin kusan in kai gabawa kai ne maulan nifa ko maulan a'ala shi kuma maulan alfa maula na sama da na kasa duk wanda ya taba wa ne a sama abin da ya da ake kawo wannan saboda idan da ake yi mutu shi ba in da zai shi wai da makarashi zai da da shi kai ra'awa wa gadon shi ne amfanin sa kamar yadda kuke faɗa ba inda mace take yin ya gado ba za a yi a musulunci sai guri ɗaya shi ne a nan gurin duk inda za a je a zo sai dai a je a nemo sai sai su suka kira wani sai a nemo ɗan uwan uwa a ɗan uwan mahaifi da yi aula da yi aula na birin daga aka annabi ya faɗa ba ma ba iya da yi ya aula na birin daga in aka raba gado abin da ya da kowa asibi ne yake zuwa ya fi na kowa to mace ba ta asibi haka kuma a gaba ba da yi da abin da zai yi ba kowa zai yi ba a kai mai imani abin da aka ce a bata abu da shi ya ke bayan sauran da ya kai bakwai ba shi ne ko ba ya yi da da zai sauran wannan shi to shi ne yake cewa za ka ga kamar mai rafiya yana cewa wani da su ne ta yi tsoron akala inda lafi mana da yake rasa kwata kwata mata wato jini na yi tsoron akala ba ka gado ba ka asibiti kwata kwata inda lafi mana da yake rasa in ma wata Allah ya rasa baiwa da ya gaba ba yanzu da a ce bari ya rasa kuma da kowa na kare kare kare da cikin yi bayan shi ne abin to kaga a ke cewa ka zama wani nima a kan bawa daukar gire da shi yana da wani yana da wani to ya da na ga shi shi dai ga wani amma yana shi da ma ba mu su ruwa da wani ya ce shi ne a ga ya mun cewa ni ce wani wani ne kuma ba shi ba shi ne wani ne domin gina ya wuce idan zai zama an zai yi فذهب الرجل الى عادل بل اذا تدعو الجوع الى الجنه فقال لو تجد بعضنا لا يعلم لا تجاوز الحكم فواضع اما الاثم ولا النعمه فابوا على ذلك وجودنا كم الجوع فجاءتني عندي فلا ولد يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي لا تريد ita ba ta ta dawo ta samu da ɗaya ga faɗa da sai ta ce ni a wasu zari na ala ahali abin da yake gaya mun na buzuro ne ga iyaye na yana ba a bau sai ki illa ta yau kuma da wani wala sai ki ga su ne za su ɗauki wannan wala su ne maula iyaye ne bau maula ne ma فأقبلت عائشة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة لم تكن إلى إجابة إذا تسيروا kun fara da wani yanzu aka zo aka tura mai gidan shi yana kuma aka iya tsoro da shi farkon ba waye ya ka su ne zai ta ɗauko farkon labari da gaya mai gidan da abin da ya faru domin ya samu da yake ba su kai ɗauka ne yaudarar su za ta tona zai na layi ba ku duba ku gani ƙananan shekaru da ba na kare ta yin wasu ko da kuma su kai ilima a ko na kare da akwai shi ta muke mana abin da kai shi yanzu in kana ɗaukan wasu matasa na cikin ka akwai maza da mata irin gudun motsa tsawaya zai ga wato mu matasan yanzu kawai kabbara hudu za a yi to na na iya da abin da ake so a gaya ba da sai yin nan da wani yin da ne yau ne ne kar da ne shaka na fara wannan ko da ka da yin hadisi da ka rukan da yake da kai dan da yake ya koyo ya an zo ya wa ka ni ne ya kar da ta shi ma ga wani soja ya shi ma ya to a wannan kananan shekarun amma ku zuwa ku ta fahimci a yayin gidan da amma kai yanzu graduate da wuri kuma shekarar ka biyar kana zuwa lokaci amma har yau ba ka san da wani san da ba sai an fara da rawar ba ga ne ba a sai yi yi da aiki shi ya yi yawan da ta zai ma ai ko wani kwaro amma na na yi ta da ya sa zai da babban yin da a matsayin ruwan model inda mun so yi a matsayin ruwan model da cikin ruwan zauna lafiya matan mu su ɗauke ta a matsayin wannan matasan mu su ɗauki matasan da akwai kuma akwai misali gaba haula da su gaba haula da su wannan matasan da ta ne suke mu'azaki mu'az wanda aka ce idan da alƙur rahman ne mafi al'adun mafi ya ne da lokacin da ya mutu har yi wani duniya da lokacin da ya wani duniya da shekarar talatin da wani ko da shida. A sai da mai kan shi ko ne ya ne a wannan shekarar har al'adu da girgiza saboda ya mutu ba ma mu yau da wata da mutum ya ga wannan da shekara 30 30 da ya amma shi da ko wani da shi kai yake da shi Allah ne da yake mun ba da shi ko auren ba da ba wai ba yake da shi eh ko yanzu muna magana a kan wannan da ke da wani kuma ne da a kan ya kuma wani sai aka yi dande yin yana da ya ke kara da shi da kuma to kuma idan ya wani akwai da zai wani wanda za mu ga wanda suka zamo lokacin da ake kan magana a shekarun da zama wasu za ka yi shekarun da za ka yi talatin ba amma kun yi talatin kuma har yanzu wani ku shirya wa kanka komai ba saboda ba mu yadda da karamar sana'a kowa su yake shirya da matsayin gaba saboda ya kalli da rage kuma kuma magana da dai ne kana ji cewa in kana so ka mutu da aure ne ke kana da yin yau ke biya kai aure da kan ke ta mutu da wata to dai ai ka da yau to wannan shi kasan akwai ya lafi da suka yi da yi ya lafi da rukun kuma kuma da yi har yau ba sai mai ji ake zuwa ba har yau ba to sai ce ba a ba na yi da kashin da yi da na yi da na yi da ya kwace labarin da ya wani ta ga mutum ko wani da ya yi ta ga wani ya da abin da فقال بأن من تأتيه فارجع فيه خذيها كندا كريمها لكي اليوم واتبعي لهم الولاء بشرط الدامج الولاء بشرط الدامج سوى والولاء إن الولاء لا يجري إن كل من أحد لها فإنما الولاء liman haƙaƙa domin ainihi alwala ta mutu yau da cewa kai kai ka kai mu da nima liman haƙaƙa ga wanda ya yi yanka yake ko an faɗa da wani ni ba domin wanda ya yi yanka yake ne wala ne ba ba da lafiya da na ga kai a wani annabi shi da neman yi amma domin ne kira da wani amma ba ka biya da gidan da wani da kai da fara da su ne ke wani shi kuma shi da sa su kai ya ba mu yi kai su a su sai ba su cin ya da wani ke ga mu wani da ba a yi kan ga ba ko ba a yi don sai da ba da ni ne da yawa ma a kowace wallahi a kowace da shi ne ya kai da ba ya tana da yawa tana da wani da wani ba da kuɗi ko ne da ba da ne da shi da ba da ba da shi ne ko ne ke yi da ba da ba yanzu ba wani kuma cikin da ta ce ta ce da tsada ta ce da abubuwa ta ce wani amma da wasu ɗan ƙarar ba ma wani da na zama ai da wasu ma wani da to yi da wani kuma da wasu ina ta yana wasu ne da su ce ya fi kanki domin na san kuɗi ba haka ake samun su da na ga a wasu da yawan abin da ya halatta mu tallafi muka zo yi mu da su karatu da ba su ba. Aba da tallafi muka zo yi a duniya da ba za su zo domin kuɗi ba. Kai ma ba sai da yake goma gida ta kwanta ba. Amma da yake da Kawai wani yana zo ne ya yi muka yi mu goma da Kai ba shafu ba ba gida ba da kake ajiye wato kuɗin da su ne ka. Shi ka yi aiki ne wajen da za su ne ba kuɗin da kake ka Domin gida ne da gida. amma wani ko ya ce su yau rubu ne ya ce masu yi za su fi kano cewa zai da waya wa duk yan da wata wani yau yau wani yau yau kai gaba ɗaya ba ku rubu allon ka sana'ata duk sana'ata ba ku rubu allon yau yau dole akwai hannuwa akwai riba ta yi da yi kai wani kan da sun mutu da salmar ba su samu da riba a cikin ba ku rubu allon ko ya ba a ciki ba an je a ba ko rai rai kai ko ba ka kuma da shi ba da kai da wannan yanzu ya ka kariya kai ba ka gano wannan ba kuma ba ka zo ka ga da wahalar lawar yana wa alamar riba ba to wani da abubuwan kita su su yi wani wani ake yaba za ka ga dimanci kawai wani ke kuma za a gani wani ya kawai zai ko kuma wani da ya yi wani wani yana ba da riba ba da biyar zai kuma a zuwa riba a nan faruwa na da faruwa na da in ba da kuɗi hawa amma wani wani ba da provider na ba da ke wallahi ba da riba faruwa na da ko kowa da wani ke wani ba domin da haka ba a yi gare shi ka ba da zuwa rumoki ke nan da yi kama a saboda haka ya kamata mu yi ta iya mutum a da aka yi jira zuwa madina annabi ya hada abdurrahman bin awf da wani cikin da abai ya zo ya ba rabin jirka ya ba shi sai cewa ya zuwa yin da ne ala su ina mu na mu kasuwa kawai Abdurrahman dan Auf ne da yanzu ko kana yi wa da ne da wa da ya yi Allah ko kana yi wa ko da ya yi ya yi Lisa ko da ya yi albarkar Allah ko Allah ya kada ana kira ma yanzu da za a hajjar da goro ya yi da gogo kai yanzu da ka kuma da kuma da ya yi wa fari ya yi kawai lambu ko da tafi kai ya za ka yi da lambu ko za a fi kai yare yi a ba babu ba yi wa ne shi kira da su amma ya fi kaga ko kuma yi wa ina da yi da yi yi kai ya yi da yi ne kai ko yi da yi kawo wani kiwon ne shi ke ba to wannan shi to sai da ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله النبي يقول في في المدن فحمد الله يقول واثنى على الكل وعلى ثم قال جبريل اما بعد ويا هلا فما بال الرجال يتكلم يقولون ليس في مكاننا ليس يا من مكاني لكي كما وصيت شرعي ولا نأتي لكتاب الله كنت أعطي وغير ذلك me yasa ce kama da abin da ba ta cikin Qur'ani wanda ba ta kullu shay'in la yajri bi shay'illah ya ne ne ji da gani ji ka abin da ba ya cikin gamu Allah ko da kai ko ne yi ba huwa ba su ku take na'am wa in kana da abin sharri ko da ya ji da ni na'am ko da yi ku take me ake yi da wannan shi ne shi ma ba mu ce da ke ba ba ko da ne ba sai ka ji da wani da kai hira sai ka ji da gani ba ka yi ba za ka yi ba ka ga yana ji sai ka ji ka yi ai ba ko mai sai ka yi wannan yanayi ne da nan ne yana cikin kama Allah kuma ya ci bayan ka ji ɗan kasuwa da sauri wani wani amma ka san maza suna ne cewa da ke ba a yi kowa da ya ji daɗin zama kai a fitar kan da wani ne ne ai yi wanda ya yi fama ne ban aure ka kai karan ba saboda kai ba ka san waye ne ya wani wallahi ba ka sani za ka tsara aure ka za ka tsara wa za ka ma'ana saboda haka sai da shi ne ne ka faruwa a wurin da babu haka sai ka rika wannan ba za ka tsara wani wuri ba. To kai ba na wani amaliya ba ne, ka ga yanzu ya hamu da amaliya. Amma a wurin imam mali da shi ba ba ya yi damun Allah, ya ce ga ya kaga su su tsaro da biyu. Za ka za mu tsaro da su, domin ba biyar da Allah ya wani. Ne da shi da ya yi ba ya da damun Allah ba ko هو غير لما بلو تبليغ ونشي كما با أمسا دنبا كما تبليغ ونشي je ka zo tana karatu kace za ta ƙara da karatu kuma za ta yi ko ba yi ci gaba da kawai ne ya yi kawai da ne to dai ne wato wani kana ya ce yanzu قضاء الله الحق ce
haƙƙin Allah ne wajen canza shi ne mafi cancanta hukuncin Allah wajen yin zai hauka da nan jan Allah ne amurtuwa ne mun zama amana wa inda marwala liman aka ya ne da su gaba idan da lamarin ba wanda aka yi bayan a wani ne ba wanda da aka yi a wani ko da aka kuma aiki wani mutum shi ne ba ka zo yau da su ke kake amma ba da yi ya yi da su yau da su an gani ko da kan jan mota mutum da ba gaba ɗaya aikin da mota in ka ce komai ka ji a yi na cikin da amma kana cikin ruwa da ka gawa da cikin da da kuɗi an da shi ne ka ja to ka gaba da wani akwai abubuwan da a hankali ba wani kake abubuwan da ya shafi mota ake magana wani wani ne da sun manta ba amma su da kaya saboda in ba ka so ne sai ka ga rediyo da mota kayan gyara duk na mota wani na abubuwan duk suna da wani mutu da shi akwai da ita ko yauwa idan na zai shaida da za a kuma kanan kasuwa wannan duk agogo da yake zuwa da shi da biyu na wani yau ba ka'ida ka'ida ne zai ga ka ce gobe da su gobe da shi a banda agogo amma sai ya ce ba zai yi kayi mun da hajji su za ka yi a wannan kuma kai ka biyo ka ji da kuma ka da ma ban gani amma ba zai an gurin su hajji ai kuma da kai ne ya zama yi eh mai yau da idan ka dawo da biyu da agogo to ka nuna mutum hajji hajji ya yi a yi hajji da mutu Miliyon da daga kun ga yayi baki dan biyu dan biyu ba da samu mutum ya da ya da ba wani ya ba mu wannan magana akan wani ya da mu yanzu ta ga yi bidiyo da kan da Allah ya sa amin Allah ya baka ikon guda. Bari mu je wani hali. To, mutum hali da ɗoriyar da biyu da ta taba da yada ya halatta a karkata kudin da za a biya mun ta zuwa wani lokaci. Na biyu da wani da ta taba da hali da wani yin harashi. Ɗaya da biyu magidanta ya halatta ya yi wa bawa bukata ba. ko masu domin an gani guda biyu da kada da bai da na da kare ya halatta mutum da ya ta ko mu yi ne ba dole sai an su duje an su aikin su aikin ta dai mata da kada ya ra da ya yi wa ta da da shi masallaci a cikin da su ji da Allah ta rabu da rauni ba dole sai ya yi ba ta da yi shi ne abin da yake ba لكن أن المقاتل عبد والأمر يمكن مقاتلة إلى الإكرام ما نطيع عليه ذلك متكلم وهي ولو ولا يأتي كان الأمر sannan jawabu wani kwarfi idan ne ne ya halatta a kima wa da garin ya kawo da yawa saboda wuta a yi su za a so sai da ya kawo kila da su za a zaɓi da su a cikin hadisi alhadin su zai zo da wani ba da jami'ai hadisi na ɗari biyu da saba'in da an jari bin abdullahi da sai kawo hannuwa annar kuka mai ciwo a dajiyar mabila jari bin abdullahi allah ya ƙara masa yadda ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa abdullahi bin haram annan ruwa ne da zuwa na jarar da wuri a kan da yana tafiya a kan wani rakumin sa ba a ya ji rakumi na kai sai shi da jiya hankali ko ku ce da ne mai kyau da iya jiya a nan ke yi jiyawa baya sai yi jiyo da gaba ya yi waye ya yi jiyawa ne ko ka ta jiro ku haka yake jiyo wani ba sai ka fara kai wani ba da yi da jiya ko wani aure a jihar jini ba haka ne ba haka yake shi ne da hawa yake kowa ya yi. saboda haka da yiwu daga baya sai ku yi samu wani sahabin da ya yi na Abdullahi ta kowace ta kai ne ba a da an yi da yi ba na yake ba a da an yi da yi ba sai yi mun wato ya yi sai gaye a kanta ya yi sai gaye shi ne ya wuce bangon yace ana haka balali balali kan nabi sallallahu alaihi wa sallam ina kokarin ga wannan abun hawan da yake sauki ka annabi ya yi jaddai amma sai annabi ya yi garan da saboda sarakun da yake in idan ba shi da yake ga ya yi da kawo a cikin gobe ba sai kana bada hali wa baro da annabi ya yi halin da yake ga kuma da eh da kowa ya sai an gari yawan addu'a. Yau ya yi wa addu'a, wanda an raba abin ke da ki ba kuma ta baya, kamar yadda ake dukan doki ko dabba in ana so ta motsa. A wajen baya ba zuwa yi ba duk da zai yi a nan ya kafa ji ya ki. Ba sa da sai da. Ka ce da wani ba shi ga ya fara sauri ba. Yadda ke kai da wani bai taɓa yin zaune ne ga wani da ba su ji ta ga yawa ko ne da kai da ji a cikin masa duk masa da shi ji annabi ce ji ne ne da annabi ya yi da yake da ba ko ji ko ga ji ne da yoyar bi kungiya ne ba shi kungiya ko haka ba ne ke domin tsohon jirgin saboda haka ba kuntu la kun ga dan Allah shi ko ya zara ku biya mu ya wani ne ya a a shi ba shi ba ba wanda ka san mazu bin ba ta ne a gurin muna yara ko ban ban da ne ko la ai da su da ya ki ji ji ba su ba ne ko lokacin da ya ba ko kowa ba wanda ya ba sai ba ki da ni abokan da ba da wanda aka dawo kana aka ja ka kowa ya ji in yin ne din mutuwa da za ka yi da domin yawa yan bambar da wuri za ka za ka yawa saboda haka biyi da ga yau kuma da yawa kuma ka ne kuma zuwa da biyi da yake yin ana ce biyi da jami ka yi da wuri ukiya ne da tunajiyar ma ukiya da yi da tunajiyar ma wata ne kuma lalawo ila ahadi sai da yake da fata da dare sai ya kai gida to kun ji da sai ya kai gida to idan ka je mota ka ga abu mutum ai ba da da ba ka ce lalle sai ko ba ko ne bi kuna ba mutum ji ne da so ki to amma kai yana da gaskiya ba da ba ka mutum da ba za ka dora nan ka ba wallahi ko a goni kare ni ko ko ba a da bai da mutum ka jira ka shi to dai wani jira'i a dai ko mun da ko ko wani jira'i na'am shi dai ba a kullun shi ne la darara wala dirara to ake karka shi da ka shi dai ai abu a cikin saboda haka yake shi sai ya kai ni wani iyaye falamma balamtu yayin da nake gida a dai ko mun jamal sai na dawo a da ba zai kira ko islam da rafu ko ga dinda yayi karfi sai da ke ko rafu ne da wuri daga kan ya ci ta mana ru sun ba da haki yake sai ba ni kuɗi annaba ne da ku da ya ba ni kuɗi da kuma sun ba da haki sannan na dawo da ya kai wa annaba da kuma da annabi ya ba ni kuɗi da ya dawo gida ba zan bi yake sai annabi ya aika abin a baya فقال لي أتراني ما قلت يا أخو جمل جملا يكون عبيد أبا يكراوي يا يكراوي يا أخي وعندما رسول يا أخي يا أخي كلنا كان لي في داوي دي داوي أتراني ما قلت يا أخو جملا كيف كان أجل ناري وعدو تنجي لديني المماكنة هي الممالكة بالبيت an gane wannan ba biyu ne ka faɗa ya faɗa wajen ciyarwa yake kana da mun yi wasu da kai da kai ne kawai don karɓe ma rasu yake kun gama da zo ka ɗaura su mun wanda rani maka kan kuma ke shi ma da shi ne yi za a da shi ma da ajiyar wani yake ya fi kowa bai da tuni ai ko wanda duhu ya yi duk ya kowa ta yare ga su ba mai kyau da ƙarin jari ko dama da kwallon ruwa sallallahu alaihi wa sallam yana da kuma kuma yake shi da ake yi lokacin da karamin shugaba to yayin gwamnan da ba ko kan wanda ya yi a karkashin sa to idan abu ya zaɓe shi ma za mu yi amfani da abu kawai sai ya ɗauki ya shi ya yi da yawa to ake kanin ba wannan tsari ne na ɗauka an gane ku tsari ne na ɗauka Eh ba wai ka dora masa wani abu da misali yanzu idan hanya ta biyu za a duka gurin ba in gurin naira goma ne a tsarin musulunci gaba ta yi a ba abin da za ka ji daɗi ne ko ba ka goma ka alaika ba wannan zaru ba haka annabi ne ko kai ki a ga kudin so yake asalin kudin na kudin jari ya tabbatar da kudin da wuki ya yi da ya yi da wuki ya yi ya ta wani da Allah salam ya ba ni a kudin da kai ba da shi ta ga yi da ni kusema lako watawadharani kwamba kwa huwa la amiri mwili yake taji yake Uislamu tayari katika hadithi. Na farko jawabu wani wa kira wa kira ijafa. Ya alaka alikazonki na na dabba. Wannan shi yake hawa. Mutum yana hawa mota kaci kana da hawa shi ne kaci ya kawo. Ya alaka na biyu da wani da yake da koyi au da koyi da mana ara da bai da ya halatta kai ba ka sa shi da ciwa su sai ka yi guri kaza ko sai rana kaza dan kuma turi ne da duwari da shi ko wata beta an yi gara da karkai kai wa ɗan uwa addu'a dan Allah kawo ka kiro wani yana cikin wata matsala kai wa addu'a ai da gidan babu ma malam bukari ya adabu mubarak addu'a babu du'a da zahiri da yi babu yi da kana kai wa mutum addu'a bayan shi bai addu'a da ta kuma da shi sannan da ilimin aure liman da tsari an ga da yi gabatar da taimako ga mai bukata musamman a tafiya sai na wuri yake ba a gane da gaggan mutum da kulli yana gaba a masallaci sai kun yi tafiya ne na ga shi ake gane wani ne domin an yi da za ka wani ya dinga ya ta abu amma ya koyo kudin sa ko a wuce aka zuciya ba zai ciya wani sauki kuma yi wani ne ga kai gida da yi yana da dona da zuciya ba su kowa ne kai na mu ya ta koyo ne yana bayani a kan jiki ko kuma jiki ne ya yi rafin da jiki a wajen da jiki ta yi da wani a ai irin wani harkar kuɗi da tafiya a nan ake a wannan mutum. Duk wanda wani ba ba ya kuɗi ne tafiya da shi wasu ba. Ba za ka zo ba da shi da yake a kan ka ga wata ba ba Amma wani aka yi ba da shi da kuɗi ko kuka yi wani abu ne to a nan kake gane wani ne. A nan za a gane wani. To sai sannan kuma na karauki ne ba su yi yin da zai da wani da kalla ya halatta da shi ba amma da kalla ba dan da shi ne kawai da shi don kawai da wannan wajen ruwan shi da ga yana da shi amma da shi kawai shi ke mafi yawan su za ga su ma da wani ne farkon da da wata a karfe zai ga yara sun fito suna waka suna zai ma don hanyar ma a tsohon masu ba zuwa kan kawo ya ne sai ka an biyo yara da gudu ana nisa kuma su ka ne ka suke ga gudu wanda yara ne da ba wanda ne da ba ya ji ka kawo yaro da ya faru da saboda haka kawai ya ake kuma da kawo da yanki a rika kuma za ka Allah ba da su da ke da ya sai ka manta sannan alwamaru bi sarki min al-wa'i wa min al-iman suka alƙawari gari ne da mai kyau sannan na gaba shi ne alwamaru da tsari su ne mabiyan ila al-wa'i gaggawa wanda aka ji abu a gurin mai sauri ya kai wa wanda yake da shi da lokaci ya yi mai sauri kamar shi sannan ya halatta na gaba mafi wani ya kuri wani mutum ya yi kyauta domin haka yi dama kyauta don abu biyu a cikin ko duk da kake yana kyauta to yana jefa mata kuma yana tsoron ka shi ta yi zuwa na fi sadaka ita kuma sadaka duk wanda ya wata sadaka to da yake yi shi ne wani sannan kuma annabi yana karɓar kyauta amma ba da shi sadaka ita kyauta da wata ce na dama ke yi wannan shi to a za mu ga yana Allah mu ya yi ta fi ne yiwa sai mu fara da mu gaba da gaba kuma Allah ya yi akwai bangarin guda biyu a wannan yiwa ko suna da alaka da karatun da muke to akwai karuwa da ji a girma limanin wani mara yake rana a mutum ne ya yi misali zo wani ya aji idan ya ji da ya amma ba yadda ake siyarwa a kasuwa ba kamar idan ana siyarwa kwano biyar a dubu dubu shi sai ya siyar da dari takwas dubu ɗaya dari takwas amma da wani ya halatta ba su iya yi na ya buri kamar yake makoki mai gona ya tambaya in ma wannan ne da ta yi gona wannan wai ana cewa da gode ne ta yi mutum da shi ne da cewa a yi gaba yanzu wannan ne ka tambaya yawa a yi ne ne wanda na a ya ka ake yi ya ka ake yi da yawa mutane ko ne a wannan aiki abin ne ke kwaye na ɗauka yana magana haka mutum ne yake sallah amma kullum sai ya yi wani sai ya yi ba da tsoko kuma da ya mutum ne na ga wannan shi ne ke kare ne ke cewa wani da na kusa kai ka yi zaɓuwa amarya a ba shi na kokodu eh kai ne tabbatar da kokodu ka daura a wani ai ba ka rawar matsala ba ce ai wannan abu shi ta kake yi ga wako wallahi kan da ta tuka ne da sauran malamu da yi da wani yana yi da tafiya a kan tuwa irin masu da tasirin masu wato matsala da kuwa kan da tasirin gobe kasan da aka wuri da wani yana samun musulmi shekara goma sha baya mai shawari da shawari ana magana a kan yi mutum ya zo sai shi ya yi တို င်းကြီးကိုသိတဲ့ဆေးရပါတာသိဆုံးမှကြာနေတယ်။ တော့နိုင်ရတာပါအတော့ဘူး။ဒုဝန်ကြီးဒုဝန်တိုင်းကြီးကိုသိတယ်။ အာရမလာတာကြီးဒီနေ့ဘုရားတရားကိုကြားရတဲ့လူကိုဘုရားတော်ကိုရာကိုရင်းမှုပါဒီနာရတော်ပါပဲ။ ဝါမန်အဝကလည်းရတယ်။ကိုမတိရအောင်လည်းဒီလိုတရားကြီးတော့လို့ရပါအဲ့ဒီအဲ့အခုလည်းအဲ့ဒီ shi kamar da yau da ta zama da ya yi mana ita bulala da ta ji an yi ma mutane kamar electricity ne kamar tattali kamar ba da rashi in ya za ka da to za ka dai wani abu ne kamar an san um um indiya ne idan mutum zai kama sama da ya yi muna da ya wuce cewa aka yi na zai ba mu komai yau da yau ba ba wanda ya ce ba sai a kai kama sama da ba wani ba ba saboda haka da ka ga wannan sarki ga ko da yake idan ma ka ga ko wando ya hauka kana jin cewa da ka zo da ko da yake fita haka ne kana um ka ga wato ki ke ji da ke ba ke ne ba ta da rabi alhamdulillah da ke ba wannan da da zarar ka zo ko da ke ji ne ba kana tashi shi ke ruwa ko wannan sarki da ta fara sallah ya ce ma ai ya rubuce ne ke wannan wurin da mutu wannan to wannan ne to haka ita ma haka ki ma sallah da ta yi wani yawa wuri kana da yakini ba da yakini na yin zamu yi kai kawai ba wani ne idan ke yin ya gaji a haka ya hude ma a zaɓar sannan ana cikin wata a gari wuri da lafiya ba su suke yi abin da za su yi ne kawai saboda haka sai wani yi wannan kokomi wannan hanyoyi ne in ji ne yake ma ba za ka ce ba haka wani ita kare in Allah ya yi mutu shi ne ma da za ka yi ne bayan da wanda ya yi a karatun sallah yana motsa jikinka aka yi ɗan jefa ba ya dawo ya rawa ka ya dawo baya to ba da wannan dalili ne da za a ce a daina mutu sallah ko ya daina san sallah a ba da jiki ba ne cutar da shi ba kuma da jiki ba ne ya ce sallah an fahimta da ita ko to ka ba ka a ɓarki a yawan motsi ai motsi a sallah ba rubi in yi yawa a kusa a halar sallah ya yawa da yawa zai iya fitar da kai daga sallah in ya koma kawai rawa ya ce kamar wanda ake yi a duniya sai a aji kawai a kan kori wannan shi ne abin da ya fiye kamar an wanda muka bada yi ya ga babu da ɗan da ko da muka yi kuskure ya ga ya yi muna da fara da juna mai dawa da mutum da ba da ana da yawa da masu mai da ba da ne wuri da mai da su kun ga akwai bai da a kai na zani a masallaci amma a makarantu muna bi da tarbiyya da yaran marwari a da hari a zuwa da da roƙa da hari ya la yau da kwana biyu da kwana shan ne ya ya ji kwana goma da shi yawa kamar da lafiya ne ko muna roƙa da ku ne da ki ya rage maka Allah ko ku ne da ki dan uwa da yaran da yawa da sana muna bi da tarbiyya da ku Allah ko ku ne da ki ya raka ku ne duniya kullun a wata magana musamman a wata rana cewa da zai yi haifin raka wato idan kai ba abin mutane makarwata kai ba abin su ba za a kai ba. Wanda ke yawan da ba a tura suna jin wannan kamar da ba da ko? Ko haka abin yau da gobe. Kuma ba a kai ba ne ko ba ne ya ba ko za a ɗau wani ƙarfi tare da yin ko ina ne ko kana da kowane ba ta yin duniya da ruwan da jira da rukun gari ne da yamma rukun gari ne ko da ke da nan a kuma sai da nan haka za su zo ne wanda ran ma aka kai wuya ne wanda kai ma aka yi da wani to shi ta ake cewa ai man sai zuwan ne ya ya gudiri yake gudiri yake ko kan ko mun zo da ne sai kuna kallon da hankali mutum ya kalli yadda ya fi wannan in ya hararo in ya kawo da shiga da lafi zai yi hawa zai da rika ba wa to amma kuma yau kuma da wani wannan ke wa ido wannan da ya da ka ko mu bai kai ya kana iya yin da ba ko an shi ne yanzu ne yau da ka ko ko ma su ne da ta ne ko da ba da ba ko yana da wani da ya da wani wani wani na na ayi ma Allah ya tsara ni sai da ni ba addu'a amma dai ba ni a ta ku ko eh wajen zuwa abin da nake so ki idan kuka tattara gaba ɗaya mu daga shago kuka je kuka yi sallah ƙarfe ɗaya a masallaci da kuka yi in kuka dawo ku ya halatta ku mutu da ku ku ni bima a wannan ba da su ba eh yan kasuwa duwa ba da jari eh ma'aikata ya yi kaga ba zai yi a tafi abin ma'aikatar gaba ɗaya ba mu zuwa ba wannan ba da su ne ba da yan kasuwa su ne suke cewa su kawai san ma'aikatan gwamnati ne ba da masu ke yin cewa mani ba to ba ba ka gama ba yawa da kungiya Allah ya kama rai akwai ne kamar da na faɗa ɗan kasuwa ma ran da ni kasuwa ta yanzu kuma da rubuwa da rubuwa ne ya ဘာလို့ဒီလိုလဲ Allah na wani cikin waɗanda suka aure a gaba da wani aure da kuma a wani da shi da wani masu jima yi da gida da yana da suke da yake ba ruwa da suna da jawa da su da kuma da ruwa duk suna yi wa da jalar da yake ba ma shi da gaya ba ruwa da suna da jawa da su kuma da ruwa da abin da ya zama ma da iyaye ana kawar da wani duniya da lafiya يقوم بإحياء المكان لتكون من الأشياء المذكورة عن المريد والعلوم على تسجيل الأحكام التوكيل اللهم علمنا في أقوالنا وأحسن شأننا ولا تجوزنا واجعل ولايتنا في من خافك ورجاك ورجل عبادك يا رب العالمين وقبل أن نقيم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين